Yanzu za mu yi bayani dangane da siffar sa'ayi, ya ake sa'ayi, yanzu dai mun fahimci cewa tilas ne a yi sa'ayi, rukuni ne sa'ayi cikin rukunan aikin haji, to ya ake yi. Abin da ya kamata mu gane farko shi ne, sa'ayi ya kasu ɓangare biyu, ɓangarori biyu ne suka haɗu suka zama sa'ayi. Ɓangare na farko zance magana. Ɓangare na biyu aiki, mutum ya yi aiki daga gaban jikinsa. Waɗannan ɓangarori guda biyu su ne suka haɗu suka zama sa'ayi. Mu dawo kan ɓangare na farko, ɓangare na farko muka ce magana, to magana nan ta ƙunshi addu'o'i da kuma zikiri. Addu'o'i da me? Zikiri, wanda suna nan da dama. Kuma wannan shi ne abin da ya kamata alhazai su dukuba gurin eh, ƙoƙarin riƙe shi, saboda aiki da jiki a kullum yana da sauƙi sama da abin da za a ambata da me da harshe. don abin da za a ambata da baki da harshe yana da alaƙa da abin da yake cikin ƙwaƙwalwa, ya fi wahala, yana da alaƙa da ilimi, saɓanin aiki, yanzu sai an koya ma mutum gudu, kafin ya yi gudu? Ha? Yawwa, ba a koya ma mutum gudu. Haka ba a koya wa mutum ɗaga hannu, ko ana koya wa mutum da sauƙi, amma magana sai an koya wa mutum. In dai mutum yana son ya dace a gurin abin da yake fitowa daga bakinsa. Don haka, za mu lissafo mana maganganu ko kalmomi da suka danganci sa'ayi ɗaya bayan ɗaya. na farko akwai karatun inna safa wal marwata min sha'airillah nan za a tsaya a lokacin da mutum ya kammala tsawafi ya yi nafila raka'a biyu ya sha ruwan zamzam zai kama hanyar ina safa da marwa gurin sa'ayi ko yawwa a lokacin da mutum ya taho gurin ya zo zai hau ɗan wannan dutse da ake hawa, sai ya karanta inna safa wal marwata min sha'airillah a daidai nan ake tsayawa. Kaga yanzu an wuce karatun falaki da nashi ko? An ƙara gaba. Don haka aiki ne yanzu kan wanda ya biya kuɗi zai tafi. ko da bai kai suratul baqara ba ya yi tsalle ya tafi suratul baqara aya ta ɗari da hamsin da nawa ta ɗari da hamsin da nawa ina ma'addata inna safa wal marwata min sha'irillah ina maniyatan a'a ya tare. su muke nema a yau aiki ne fa, aiki ne, dole ne a haddace shi, don za a karanta shi, ba a kuma karanta shi da Hausa, sai dai a karanta ta yadda take, yadda Ubangiji ya saukar da shi, da ita, ayar. Inna safa wal marwata min sha'irillah sun tuno? Eh? eh to sai a kyale ta haka eh to an bar muku sai ku je ku duba <laughs> ɗari da hamsin da wani abu ne <laughs> wata ta ce cece maniyatan ƙilan kuma ita ma tana ciki wai ta duba ne to a duba nan dan can akwai rantsi ƙilan ba za a iya dubawa ba ɗari da hamsin da bakwai da nawa da takwas ne kin duba daidai to ku ƙara duba dai da takwas ne tawa da takwas yace inna safa wal marwa min sha'irillah wannan shine abu na farko da ake faɗa abu na biyu kabbarori uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku nawa uku ba irin wayannan bakarariyan kabbarori da ake yi ba fa a gurin waji dan kada ka rikitar da mutane a gurin kaza ana wazi a ce kabbirullah ce Allahu akbar wallahi idan mutum yayi wannan a gurin in mutane suka kwalle a guje to zaka kasa kama su <laughs> mun gane ko kabbara ne a tsanake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gudana uku abu na uku faɗin kalmomin nan la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا تبت من يتنسو هذا تيقو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد أود ترى واي أقول يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أبو عقيدة إيوه yawa saura a riƙe la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallahu wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara عبده وهزم الأحزاب wahdahu ta ina ganin ya isa haka don ko a aji ne bai fi a faɗi ukun nan ba an haddace ko insha Allah wannan shine a abu na uku da ake faɗa abu na hudu da ake faɗa kamar yadda aka samu Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa da mahaifinsa yarda yana cewa اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم الله أكبر عبد الله بن عمر ينا تشيوى اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام Anta Allah tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Abdullahi Dan Umar yana cewa, Ya Allah, innaka kulta lallai ka ce, Udu'uni ku roƙe ni, astajib lakum zan ansa muku. wa innaka la tukhliful mi'ad kuma lallai kai ba ka saba alƙawari.